الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم Allah ne yake yalwata arziki ga wanda ya ga dama cikin bayansa kuma ya hukunta arzikin wanda ya ga dama domin wata hikima da shi kaɗai ne ya santa. Hakika Allah masani ne ga komai, babu wani abu da yake ɓuya a gare shi.